Ina A barka mu da dawa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin namu da na ina dalili inda yanzu kuma a bayan da muka gama da bangare na farko za mu ɗauki wani maudu'i a mai taken shawarwari ko kuma rawar 'yan jarida domin wanzar da wato wanzar da zaman lafiya a ƙasa duka dai tare da bakon namu kamar da na faɗa malam ashifa murnai barkiya malam ashifa barka mu da da mutum lokaci yawa na gode ba to a daidai lokacin da najeriya ke fuskantar kalubalen tsaro shi ko yan jaridu dinnan ana ganin ba kamar ba mu takarar gani wajen ba da shawarwari da kuma su kansu ma ya da rahotannin da ya kamata domin ƙarfafa guguwar jami'an tsaro a misali a lokuta daban-daban idan jami'an tsaro sun kai hari domin su dakile 'yan ta'adda in aka samu kuskure wakon a jefa bom a 'yan ta'adda aka kuskure jefawa a kan talakawa fararen gida sai mai ta zuzutawa muna duk da ke ɗan adam ajizi ne kuma duk kasar duniya da inda ake yi akan samu kuskuren farar kulawa wanda bai ji ba bai gani ba a sautin ya hau kansa shi ne sa ba ma yau jami'an tsaro uzuri a lokacin da sai gudanar da ayyukan sai mutum zuzuta kamar da don hukunta masa da hari shin wani shawarari za ka ba wa kafafen yaɗa labarai wajen ganin cewa mun har da karfafa jami'an tsaro da su samu damar daƙi wannan kalmar tsaro to ban san ta inda zan fara maka wannan hmm, tambaya da kai mun ba hmm. na farko kana so ne magana ne nima da za a ci na tare naira miliyan biyar kamar da aka ci taron wasu kuma a duk an mu a kafar yanci gidan rediyo da talabijin na liberty muna bin doka da ka'idoji na yaɗa labarai kuma mukan taimaka wa hukumomin tsaro domin daƙile kalubalen tsaro shi sa ma kusan tun lokacin da wannan kalubalen tsaro ya ta'azzara muna aiki kafata da kafaɗa bisa dokoki da ka'idojin da mun ganin mun yi yaƙi da wannan kalubalen tsaron kuma ba da ma'aru kusan waɗannan shawarwari ma shawarwari ne da za mu ba kanmu yan jaridu waɗanda muke aiki da labara. to ni dai a matsayina na ɗan jarida kamar yadda ka sani amma ni ka sani shi ne babu wata jarida da za a ce tana murna hmm. da ganin matsalar tsaron na ta ta'azzara a Najeriya mm. ba ya ta. Mm. In kaga an samu kuskure sai dai kuskure ne na rahoto mm. musamman misali kamar a ce a ji wani wata magana daga wata kafa wacce sai daga baya kuma ya kasance abin ba gaskiya bane ba to amma kai ka san kamar misali gidan jaridar mu muna kafin buga abu sai mun tantance mm. komai da komai kai ka tabbatar da mm. haka wannan tambaya da kai man wadda ka fara da yi wa jami'an tsaro uzuri mm. tana da muhimmanci sosai sosai amma babban matsalar da ake samu a najeriya shine yadda jami'an gwamnati ke kokari su rufe wata barna da ake ganin ta faru wadda kuma barnan nan ta shafi al'umma misali zan baka an jefa bam a wani gari waɗanda wannan bam ya shafa watakila suna da 'yan uwa sojoji suna da 'yan uwa 'yan sanda suna da 'yan uwa jami'an kastam suna da 'yan uwa alkalai suna da 'yan uwa 'yan jarida kai a matsayinka na ɗan jarida a yanzu ba fata nake ba sai aka ce bam ya fada a wani ƙauye ko wani gari wanda kake da 'yan uwa kuma sun shafe ka har ma da kai ma ake jana'iza ko kuma ka yi ta'aziyya sai gwamnatin jihar ka sai ta zo ta ce karya ake yi a matsayinka kai na mai rubuta mai fito da haƙƙin al'umma an yi wa al'ummar ka adalci ko ba a adalci ba tambayar ka ne nima Mm, alƙali ne <laughs> to ni ma alƙali ne <laughs> to irin abin da ke faruwa kenan mm. to ka san dan adam ne mm. to wannan zaka ga ya tunzura mutane za a ga wata jirgin da ba ma ta buga wasu ne ke turo rubuce-rubucen su ana bugawa wanda ya ga abin da ya faru kamar zan baka misali abin da ya faru a jihar Neja watannin baya wani mai kwarmato ne irin magulmatan nan eh, masu kwarmato labarai hmm. suka ce akwai wani kawai du mutanen ciki da sun gudu duk wani wanda ke cikin wannan kauyen dan boko haram ne eh. ka fahimta hmm. wadan ta'adda hmm. aka je da jirgin sama yara suna ɗibar ruwa a rijiya sun eh. a tuka-tuka su shidda yan mata ah. kuma su shidda ɗin nan duk yan uwan juna ne duk kakansu daga kakanninsu da hmm. kakansu da jirgi yau kasa kasa aka jefa musu ko aka jefa mu a kawai nan hmm. ya rusa gidaje ya karye bishiyoyi yaran nan shida suka mutu ƙungiyar mata cigaban matasan ƙauyen hmm. suka fito da labarin gwamnatin jiha ta ce karya ne ina fata ka fahimta suka zo hanneja suka nemi 'yan jarida a je a tabbatar aka nemi a hana a je a tabbatar din hmm. suka fito suka saki labarai misali zan baka hmm. jaridar mu ta bididdigi ta bididdigi ta tabbatar da abin nan gaskiya ne eh wato an samu tsautsayin kai harin bam eh wakilin mu ya yi tattauna da iyayen waɗanda abin ya shafa hmm. da kakan waɗanda abin ya shafa sai a ce ta yi abin da ke faruwa kenan amma ai shi dan jarida misali sai aka ce maka an tara hanyar tsakanin jera da kaduna sai ka ji labarin an tare mutane na cin cirko a yadda ake jarida ta zamani a yanzu sai ka ji bugawa ka ce an tare ai ka buga ne ba wai dan ka yaya ta gazawar gwamnati ba ina su fata ne eh, ka yi ne domin a gyara ne domin eh. ba ka kafin a gyara ba hmm. domin na farko ka hana mutane bin hanyar tukuna hmm. a matakin farko eh. matakin farko a tsira da rayuka hmm. sai na biyu shine dan a gyara ka gane to matakin na uku wanda jama'a su suke gani shi yan jarida ke yi shine kamar ana nuna gazawar gwamnati ko ba wannan ba kaga ne to don tutu mana a shafa a ah, mukali wannan kalubalen tsaron da yake faruwa musamman da hanyar zuwa shi duka duka bai wuce kilomita ɗari da hamsin ba wannan hanya daga kaduna zuwa abuja da ita ce babban birnin tarayyar najeriya amma duk da ana tattare da ana ta tsoron kuma hanyoyi shin yaushe mun daga wannan hanya ta abuja da kuma Eh, to ni zan baka labarin hanyar kabuce ranar 29 ga wata lokacin ranar da aka yi fashin jirgi hmm. kwana biyu bayan ranar hmm. na bi hanya kwana biyu rak bayan da aka fasa wannan jirgin eh. bayan da aka fasa wannan jirgin hmm. kwana biyu na bi hanya tun daga buwari da muka haɗu da jami'an tsaro bayan mun wuce shingen sojoji na buhari wani fi kilomita daya ba a cikin garin buhari muka tattara shingen jami'an binciken takardun mota bio daga nan ba mu sake ganin jami'an tsaro a kan hanyar ba har sai da muka je wannan maraba ta shiga ce na muka motar mobile ɗan sandan mota. ina baka labari so to shi yasa idan jama'a sun yi korafi a daina sauran kallon suna adawa idan jarida ta yi rubutu a daina sauran kallon tana adawa tana abu ne dan a gyara an yi wannan abu rana bayan kwana biyu kaga bai dace a ce a wannan tsukun ba babu jami'an tsaro a lokacin kowa ya tabbatar jami'an tsaro suna bakin kokarinsu to amma za a iya cewa sannan an kyautata tsaro a hanyar yanzu misali a an kyautata tsaro domin bayan an kai wa su wannan bataliyar sojojin gajin fatar shugaban kasa hari hmm. bayan an kai wannan hari ko kwana cikakken kwana bakwai ba ba hmm. na bi hanya na je fi kwanu kuma na dawo na biyu ta hanya amma na samu jami'an tsaro kashi-kashi a kan akwai jami'an tsaro an inganta to amma babban magana ita ce an yi sun yi kaɗan jami'an tsaro sun yi kaɗan saboda shi mugu fako yake hmm. ba tsaye yake ba kamar falwaya hmm. sai sadda ya samu lokaci hmm. sai sadda in ba tsaye yake kamar falwaya ai kowa na ganin shi jami'an tsaro za su iya maganin sa mutane su kauce to amma ba ko yake sai inda ba jami'an tsaro ko lokacin da suka yi shiri na musamman sai je eh. yau sai je ya kai ne farmaki hmm. saboda haka akwai buƙatar a inganta tsaro musamman tun da yanzu kowa ya raja akan wannan hanya jirgin kasan ma an daina mota ɗin ce ba da wani zaɓi sai ita to ana ta ganin cewa wannan kalubalen tsaro misali da ce su kansu hukumomin tsaro suna kai hari ana ta farautar da yan ta'adda gida da an samu damar sararawa za a yi samun wanzu da zaman lafiya ba sai an jira jami'an tsaro sun kawo hari a ci da ila harin ba shin ya ga wannan matsalolin suna da yawa jami'an tsaro kuma suna bakin kokarin su na farko shi shine akwai bukatar ƙarin jami'an wannan an faɗa ya fi sau dubu kai ma ka sani za ka ga karamin hukuma su kutum yan sandan da ke local government ofishin dpo yan sanda na local government ofishin dpo a yau wata karamin hukuma ba su kai hamsin ba musamman ka misali zan faɗa ma karamin hukuma ta akwai akwai kuma kenan ina baka labari misali karamin hukuma ta muna da da garin daga tai goma hmm. ka gane hmm. garin daga ci goma ni ina tabbatar maka ƙauyen mu ba a taɓa kai mana jami'in ɗan sanda ko guda ɗaya ba kuma akalla akwai mutane na akalla a wani ƙauyen misali a ba zan iya ganewa ba misali ya ce kamar mutum dubu biyu haka ko ba zan iya kirga ba eh yake kai dan jarida ne mai bin kididdiga amma ba ka iya ba zan iya kididdigewa ba amma dai a garinmu ne sanata ɗin musukutu yake ka gane a garin hukumar misali to amma ka ga babu ofishin 'yan sanda a garin ƙauyen to idan ko babu ofishin 'yan sanda a garin dagaci shi kansa da ɗan dagacin yana da masu unguwanni akalla guda goma duk abin da zai faru sai an je an kai rahoto a headmaster to kaga akwai matsala wasu to shi yasa zaka ga jami'an tsaron a karkara sun yi kaɗan babu wadatattun makamai sai a cikin birni suke a birnin kuma za ka ga suna tafi manyan jami'an gwamnati ne to duk waɗanda za ka ga an tura kuma su tafi su yaƙi da 'yan ta'adda da 'yan bindiga za ka ga ɗauko su ake yi daga waɗansu wurare akwai karancin sanin yanayin da waɗancan mugaye suke a boye ina fata ka fahimta sannan akwai matsala ta yanayi to shi yasa sai ga suna kokarin su amma kuma sai a kamar ba su yi amma suna yi sannan ga matsalar barin ba kan iyakokin da ake shigo da makamai da ko'ina sai ga makaman da yan bindiga da yan boko haram suke buke da shi sai ka ga girman su da yawan su eh, wato ya fi na munin da hannun jami'an tsaron kasa abin ba da to amma muna a shaba kan su da rawar da mu yan jarida kafafen yaɗa ke taka wajen ganin nuna gwamnati cewa jami'an tsaro ba su yi karanci akwai bukatar a sake digon wasu jami'an tsaro a ni na gamsu kwarai da wannan saboda ana faɗa kullum ko ni ƙarshen su na faɗa mm. ko ba haka mm. kuma gwamnatin ta fi mu sani an ce za a ɗauki 'yan sanda dubu goma da ake ciki shi dubu goma nan za su isa sojojin sun isa ba wai a ta cewa an ware biliyan kaza a yi ba magana abinda muka fi ji shine an ware kaza za a yi kaza a kan tsaro a kansa amma abinda jama'a suke so su gani shine an ƙara ɗaukar matasa mm. kaza aikin soja ga abin da ake yi ga sakamakon kyakkyawan sakamakon da ake yi to Allah ka mana karshen waɗannan kalubale da yake fuskanta da tsaro kuma kafafen yada labarai Allah ya kara musu karfin gwiwa da karsa shi da musu masu tashi su ba da gudunmawarsu su taka gagarin marwa domin ganin wanzar da zama lafiya a tare da Najeriya wadda Najeriya ita ce babbar ƙasa ta fata a duniya kuma ita ce kimar afirka wanda ita ce babbar kasa da ke afirka za mu buɗe layukan taro gare ku masu kallo da sauraron da kuma ko ku tofa albarkacin bakin kan neman lamarin da muke tattauna kai don hamu gwada nesa nesa da akwatin rediyo da talabijin ai kalamai masu ma'ana waɗanda za su kawo ci gaba da zaman lafiyar ƙasa shirye-shirye mu na wajen da zaman lafiya ne ba da cin zarafin wani ko ba to masu kallo da saurare a kan alaikum salam ko daga ina na son tafiya ta kai ina kira da ba baraka to daga sa, wata jiha ke nan ba sa nan jihar ba ina da iya ba da ina ma ban yana da zuwa to ba ko yana an sa ba da shi ya sannan kuma wato ina a da ba ko yake da ta kallon cewa يبقى أي عدد ما يوجد أنت عندك في مثال يا قادة طويلة أكواريا وعدد من كيف لما تستعين بجواب إلى كده بقول يا تبعت أكيد تاني اليوم ده أنت هو ما تفكر فيه وتعمل تأتي فتكون دي أكلانك وهم شيء إن شاء الله تعالى واقع يا كمان أقول لك يا كبيرة يا كبيرة ثم نقول يا قريب بس كده والله ko tsawon lokan layi hello wa alaikum salam ya suna malamin ko daga nan ki kira to malam hamisu daga asile ta jihar muna tare da kai bismillah zan ɗauki da ɗalibin kafa mai da musamman a bayan da ba ta zama goyi. Zai ya yi zama kamar aure misali don to wannan layi ya dan samu tunga a barin da wani hello hello wa alaikum salam kuna magana da alhaji saminu a kudin dumawa to alhaji saminu na kudin dumawa muna tare da kai bismillah to amin amin amin ne su kuma da ta ga da ke ya kamar irin da ya ga da ke ko shi ke da musa ko suna kai da da ko kai da Allah suna kare da ta kare da kuma amma wani mutane su suna da yake aiki da ya kamata su dan girma da girman Allah da kuma Allah ne ba su dama yi da su da kuma da gaskiyar ba su da To muna godiya kwarai da gaske wannan to ga wani makallai. Hello. Wa alaikum malamin kuma daga kira. alasan suna ma shamsu sha'ibu daga utako abuja shamsu nan muna abuja muna tare ka bismillah ina da manyan barka suna hansa magana a kan da ya magana Jikinan najeriya gwamnatin tarayya ta tasa a wajen dubu biyu da sha dubu biyu da sha takwas an za a fitinan kwaya ɗari uku da arba'in da wani abu da suka ware za su gwamnatin hmm. tarayya har hmm. yanzu hmm. na yi da gwamnatin titin Najeriya ta gama shi. Kusan da kuma da manya kuma da kullum al'ummar Najeriya ke rasa rayukansu waɗanda aka damu da su. Yadda kuma ta haɗa da ke take ya kamata a ce kalmar da al'ummar da dinga bibiya tana zuba dubu da lokaci ya kusa gwiwa. da kuma akan maganar abin da ya shafi tsaro. Gaskiya kai ne wannan gwamnatin APC don jari hujja sun cika ta. Akan abin da ya shafi tsaro ba ba. mutane da za a yi turanci mai kyau a kan takarda su ga shugaban kasa ya rubuta kuɗi ya basu wannan shi ne kawai tsarin su amma shugaban da har yanzu ya kasa gane a ina ne ke saka waɗannan ministan tsaro da bai bashi shawara a kan harkar tsaro irin su karfa shahu irin su lai muhammad tabbas za ta gaya shugaban kasa abin da ke faruwa wanda su suka zake ɗin shi a kan dukkanin abin da ke faruwa tsakanin shugaban kasa da talakawa to ya kamata a ce ko shi da ake sanin ba da gaske game da wani shugaban kasa irin waɗannan kasa su da albarka a nan da tunatar da shugaban kasa ya kai tsaye da shi da je dole karin waɗannan waɗannan mutane ma idan yana cin da suka zuwa kansa da gwamnatin da ya ɗauko alƙawarka waɗanda har yanzu muna takardu alƙawarkan da ya nuna a dubu biyu da sha biyar da karɓi suna nan har yanzu babu wanda ya cika mana da arewa muna tare da su tare da suke kokari da buɗe irin su ya abu da ya dace har idan gwamnatin APC tana so ta tara gwamnati idan gwamnati aka ba za mu taka farantin kariyar ta kowa da da kowa da wani da biyar wata shigo. ya eh, dai a dai bi dai a sannu sannu dai to a dai bi a sannu sannu kuma a dai wato ringa saisaita kalamai a shi rayuwar duniya ba wanda ya fi karfin kuskure kuma da kokarin gyara kurakurai za a iya kasa domin a gudu tare a tsira tare. Hello. Wa alaikum salam na sunan malamin kuma daga na ke kira. Tukola hamisu mudegasikiza hata hanenda kuna tare kabisa wala. Tukola kama tukitakwenda tunaona tunakwenda tunakwenda hapo bila kuona hapo. Bila kwenda hapo tunaanza kwa tunatendea tunabada kudu kwa hata hani ndio hapo ndio hapo tunakwenda tunakwenda tunakwenda tunakwenda tunakwenda tunakwenda tunakwenda tunakwenda ya kamata kamar mutanen da ƙauyuka da karkara ya kamata a ko akwai hanyoyi za a nemo wasu wanda za ta rika bada bayanan sirri ba tare kuma su fuskanta da matsala ba ka ba wannan hanyar kuma kamar da kan tsaron nan za ka je inda ka tabbatar da inda aka ta faɗo in ta addabi sai kusan da za ka yi a cikin gari guda sun ƙwarai guda kuma zai zo a lokacin da sun guda sun ƙwarai da su da su da su ba. Hanyar da babban ah, ƙalubale ne ga sa da ake ya tashi ma da sanar da yau. ba ma lokacin zama da an ka ta kamata ce akwai ɗan sanda wanda yawo ne suna gudanar da aikin su kai a kai wannan ba ke ƙauyuka kan ba da mutane da shi ya haifar mana nan da babbar matsala ko abin da kai a ƙauyuka ba da wani gani ɗin tsaron da zo da ya faka masa mulki ka ga babu shi amma ya kamata ce a same da an sa a ƙauyuka ko a yi a ce akwai gani ɗin da yi kwata da tsaron shi wannan shi ne ke gani ba mu samu fita ina da fata a kan da ya to muna godiya kwarai da gaske hawa da wannan su da mata hello salamu alaikum wa alaikum salam da sunan malamin ko daga nan ke kira to asar da raliya da ka zuwa kuna tare da bismillah alhamdulillah ina ga abin da zan yi kawai zan waka zan waka zan waka hmm. kuma dukkan abubuwan da suke nan a sanar da roƙon Allah Allah ala ya kawo mana ƙarshen wannan shi ya da mana ko a kasan nan Allah ya magana Allah kuma ya ko Allah ya da kasar godiya da da wannan wa alaikum salam sunan malamu kuma daga yake kira Wani da mutane wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da da wani da wani da wani da wani da wani to abdulkadir taylor kure na ba ka minti dai kai ne mai kira na karshe a gurguje da wanda wani gudu ba hmm. a kan magana da sun tafi da kuma ta da ya ne a

to muna godiya kwarai da gaske wannan shekara kamun shirin namu na ina dare a gurguje a malam ashafa ban na yi kulkiya ta dan jira'in jama'a me za ka ce ka abin da ne ta kwallo shi to na ji abin da suka faɗa dukkan su ne kusan duk korafin da ya ne dukkan suna ɗora wa gwamnati laifi ita kuma gwamnati da an ce babbar juji ne sai da ta ɗauka kuma ta yi ƙoƙarin gyarawa inda take yin daidai kuma ta ci gaba da yin daidai kuma ta ƙara azamar ƙara yin abin da ya fi daidai din da take yanzu to wani shi to kuna gobewa kuna da suke da ka samu da bashi da shi na mu ne ne to abin da dai mun babban bako na mu a murnai barki a jami'a kafar a jaridar nan ta premium times da ake labarai da rahotanni a shafin intanet da kuma jami'in da ya sada da ku da ya sarrafa da ya haɗa waɗannan na da sarrafawa wato bisa titus da kuma abokan da mata na kuke ne alamin jirgi da ya sada da bugar rediyo ne sani da sani da na shiga da gabatar mai ke tuwa saurara ina dalili ina dalili